من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم الحكيم أما بعد يوم مساء البركة da tijawanmu shugabanni na wannan masallaci shugabanni na agaji shi wanda zai gabatar da fifa fadilatul doktor shayar imam suleiman bawa argungu shugaban babban limamin wannan masallaci wato imam muhammad nasir sani argungu da amirul umma wato malam nasiru wanda yake shugaba ne na yabijasiyar da ɗaya daga cikin aminansa alin baban gida da sauran al'umma mataimaki na musamman ga daraktar ilimi da ilmantarwa na wannan kungiya mana abbas ibrahim fana manya-manyan alramuninmu da malamanmu waɗanda nake iya hangowa da waɗanda ba na iya hangowa a yin uzuri alhamdulillah kamar yadda muka yi alkawari wa juna ga wannan rana ta lahadi sha Allah za mu haɗu a wannan masallaci wanda ake kira masjidu a suleiman muhammad jarman kano da wannan masallaci ɗaya ne daga cikin masallatayen mu na juma'a kuma allah ya kadarci an yi alƙawarin insha Allah bayan sallar la'asar za a gabatar da fifa a wannan masallacin wanda ita wannan fifa tana da take wato shine wato alfitnatu asbabuhu babu hawa turkun to za a yi magana ne akan alfitnatu wato fitina asbabuha wa turku ilajuha za a yi magana ne a kan fitina Allah ya kare mana ita da kuma wato abubuwan da kasanadiyar abubuwar fitinar da hanyoyin magance wannan fitina Allah kare wanda zai gabatar da wannan fefar sanannen mutum ne shahararren mutum ne mashahuri shi ne fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamman kuma mafi na yan agaji na argungu lokar gamman kuma ɗaya daga cikin maluman da mai martaba sarkin kabin argungu ya ayyana wayanda suke tantance muna limamanmu na juma'a saboda haka dokta baya bukatar sai an hudu waye amma dai alhamdulillahi kamar da kowa ya sani dokta ne ya ji ya yi munakasha kuma ya samu nasara a munakashinsa saboda haka yanzu abin da muke fata shi ne kawai dan abin da ya rage dan abu ne dan kaɗan muna roƙon allah shi ma dokta jagora kamar da wani sani dokta ya yi karatu ne tun daga mataki na kasa har ya kai mataki na koli ya zama dafta kaga da zara an ce mutum dafta ne ba zai a ce an sai maka ta'alimin shi waye bai taso ba alhamdulillah Allah ya azurta da matan aure Allah ya azurta da yaya kuma kun ji matsayin da yake da shi da jagoranta da yake da al'umma kuma wannan aiki ba sabon aiki ba ne aiki ne wanda an ba wanda ya dace ya aiki gogagge na irin wannan aikin an sha gwada shi tun ba kai yanzu ba ban mantawa shekaru da suka wuce malam gidanci ya kamata irin su shek suleiman bawa argungu mu dinga gwada su ana ba su ba su da gabatarwa da sai ga yau allah har ya kaddarci sun goge sun saba ba ina wasa shi ba ina faɗa abin da na sani tsakanina da allah amma abin da zai tabbata shi ne karatun da zai shi da tabbatar da gogewarsa cikin wannan aikin allah shi wa tafta jagora allah ya kama masa akwai dan uwa wanda zai ta alikin wannan fifa sha allah wani lokaci ya yi za mu gabatar da wanda zai ta aliki kuma na ga adadin shi ma ya zauna yana son ya ba da tashi gudunmawa allah shi muku jagora allah shi kama muku a karfafa lahu bismillah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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد إخوان المسلمين مهلا تاونا هدوان البركة كنت جمال ممو da elders namu da jagorori da tijai da 'yan kwamitin masallaci da limammanmu da 'yan agajinmu da sauran alarammomi da sauran bayan allah da muka tare su a nan duka in social media an yi muka sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna kara godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya bamu dama muka haɗa wannan masallacin juma'a mai albarka masallacin da ake suna masallacin suleiman muhammad jarman kabi argungu wanda ne masallacin karda bracket wanda Allah cikin sarki ya kaddari yau muna sha tara ga watan hudu miladiyar shekara 2026 wanda ya yi daidai da yau muna biyu ne ko ga watan eh, ɗaya ko ɗaya ga watan shawwal biyu yau biyu ga watan shawwal yau ta yau ɗaya da watan shawwal jiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam ɗaya da afuwan zulka'ada da hijira shekara 1447 wanda allah ta'ala ya kada haɗuwar mu nan da munasaba ta yadda muka saba koyaushe gabatar da haɗuwa tsakaninmu da 'yan uwa mu wayar da kanmu mu karantar da junanmu sannan kuma mu samu haske ga wasu matsaloli insha Allah ta'ala wanda yake alhamdulillah wannan fefa da ni da amini na dan masanin mera da ɗaya daga cikin mu shek na bakar giro kuma ɗaya daga cikin wannan mutum za mu zarfa da wannan fefa insha Allah ni insha Allah idan ni karatu za su yi taliki da kuma ƙarin bayani sannan bayan haka muna ƙara gode mai 'yan kwamitin masallaci bisa ga lokacin da aka ce za a yi wannan fefa su karbe ta hannu biyu su ba da sanarwa ko ina muna fata Allah ya saka musu alkhairi wanda ya gina mana wannan masallaci kuma ne masa addu'a ya girma jarma Allah ya kara masa lafiya Allah cikin sarki ya kara masa daukaka dukkanin mahalarta da muka halarta nan Allah ya kara masa kowa albarka Allah cikin sarki ya samu gama lafiya wato ƴan uwa ne abinda a topic na wannan haduwa wannan muhabara shi ne alfitnatu asbabu ha wa kuri na fitina sabubban da ke jayo da kuma hanyoyin tsira daga fitina abinda ya sami ɗauki wannan topic in magana a kai saboda mu waye gari mun samu kanmu cikin wasu tuntunu wasu an san dalilin wasu ma ba a hanyar dalilin su ba wasu ana ganin su kusa wasu kuma ana ganin su nesa wasu suna cikin ƙuryar ɗakunan su saboda haka tun da dai haka ne daga ya kamata a tattauna game da ita mutuwan tuntunan don saboda a san me me mafita game da saboda ganin zaɓi insha Allah ala ya tattauna a takaice wanda yake za a ga zan tsallake wasu abubuwa cikin faifar saboda kada mu sai lokacin mu Eh, alhamdulillah ga mataimakin shugaba ya iso asikat al-doktor abdulsalam muhammad marhaban ahlan saboda haka yan uwa musulmi zan tafi akan paper kai da wanda yake ba na son ya saboda kada mu yi lokaci amma dai abin za mu tattauna a kai na farko ɗigo na farko shine ta'arifin fitna fi lisan al-arab idan laraba suka fi fitna da fitna miskin da fitna sana ɗigo na biyu mai magana a kan wurudu lafzin fitna fil qur'an al-azim ma a zikir anwa'i yadda lafazin fitna ya zuwa cikin alqur'ani mai girma da kuma ambatan nau'ukanta sannan nukta ta uku ɗigo na uku shine ma'anin fitna hafa ma ja'a kun nusus shar'iyyar muqaddas ma'anonin da fitna take ba suwa gurgudan yadda ya zuwa cikin nasosin shari'a masu tsalki sannan a nukta ta hudu shine wuqu'ul fitna wa asbabu wato aukuwa fitina da kuma sabban suke jayo sai na biyar turqun na min alfitina, hanyoyin samun tsira daga fitina, na karshe shi ne khatima wa tawsiyat zan yi conclusion zan kammala da kuma yin wasu yoyi, a takaice nukta ta farko shine ta'rifin fitina fi lisan al-arab idan laraba suka ce al-fitna da fitina. yana yiwa abin da suka ɗauka fitina shi wajen su ba haka ba shi ne kake fitina. amma dai malam azhari ya faɗa cikin littafin sa hazibul Ya ce jima'u ma'amal fitna fi kalam al-arab idan aka tattara wato ma'anar fitina a cikin yaren laraba idan laraba suka ce al-fitna aka tattara wannan ma'anar wannan kalma tana ba da ma'anar al-ibtila'u wal imtihan jarrabawa da kuma wato damuwa wa asluha ma'qudun min qawlika fatamtu al-fiddati wal-dhahab na tutni azurfa da zinari azabtuhuma bin nari na narkar da su da wuta li yatambayyadu rabi min zaidun a bambanta wanda an nufi da wanda bai da balaga da in yace fatamtu al-fiddati wal-dhahab yana na zuba zinariya da azurfa na narkar da su da wuta da in fitar da na kwaye da wanda wanda ba na kwaye ba wa min hadha alqawl daga wannan ne muka samu qaulullah azza wa jal yawmahum ala an-nar yuftanuna ma'ana yawmahum ala an-nar yufraquna kaga su kafirai a wannan yini da wuta ne Allah ya ce yufnu za a ne ma'ana za a kona su kenan kara kona abu don a fitar da na da wanda ba na ba su kuma kafirai ana musu ana kona su an tashi da su ibn faris ya faɗa cikin littafin sama ayyukan lugha yace alfa'u wa ta'u wani nunu in ka haɗa harafin fa'un da ta'un da nunun fatana ce aslun sahihun yadullu al istila'i wa ikhtibar asali ne ingantacce wanda ke gwajin akan jarabawa da kuma wato ƙoƙarin wato abin da hidda damuwa da ke cikin zukata ibn al-asir rahimahullah ta'ala yace al-fitnatu al-imtihan wal istibar da saboda duka in ka iske zaka ga malamai suna faɗa al-fitna ma'anarta al-imtihan wal istibar jarraba saboda ka ibn al-arabi ibn al-arabi ya faɗa cikin littafin sa آه، الإفريق اللسان العرب يأتي الفتنة الاختبار والفتنة المهنة والفتنة المال والفتنة الأولاد والفتنة الكفر والفتنة اختلاف الناس بالآراء والفتنة الاحتراف بالتعليم duka ya يكمل فتنة duka ya فتنة تنا tana ما تجربها تنا tana ما da saboda sai ya yi bayani akan cewa suka fi suna cikin sallah suna ba da ma'anar jarrabawa shiga damuwa dukiya ɗaya kafirci saɓani ƙuna da wuta to duka dai wannan malaman larabci ne suke bayani a wannan to yanzu a taƙaice za mu je ga wurudu lafzin fitna fil qur'ani azim ma a zikirin alwa'i yadda kalmar fitna ta zo cikin qur'ani سوي nawa aka samu kalmar suna cikin ƙur'ani sau da kan zo cikin ƙur'ani ne girma ورد لفظ الفتنة في القرآن العظيم في 60 موضع لفظ الفتنة يقول في القرآن بيجمع ويفتن ورد الفتن الله يقول في الفتنة أم في الفتنة في القرآن ورد في الفتنة موضع في يا يقول ثلاثين جدا الفتنة دلسكيني الله تعالى يتي والفتنة أشد من القتل na na aiki fi'ili wurare a cikin za zaka ga Allah maɗaukakin sarki sun ma'ina rabbaka lillabi na hajar min ba da masu fiye kunga duka idan muka diba za mu ga kan wuri 36 nan wuri a wuri 24 ta ta ke Allah ya ce summa inna rabbaka kana lalle ubangijinka lilladina hada da gwamnati kai hijira min ba'd ma kutimu bayan an fitine su kaga an fitine su a sun ji maki inda suke suka babga wuta kuma wani wuri kenan inda suke an azabtar da su aljihu suka suka suka fashin su ke ganin fitina nau'i biyu kawai duk wata duk wata fitina suna shiga ɗaya daga cikin ƙarƙashin ɗaya daga cikin su al'ula na farko fitina ta shubuha fitina ta shubuha da an ta shubuha da isi rizki ya taho kai kana dibi haka shi a daidai shi ko wata na dibi haka shi a daidai kaga suna ce musamman cikin shari'a cikin addini shi wanda na ganin kana daidai shi ko mutum na ganin ba yayi kake ba kai kana kallon ne karkace shi na kallon da kake ka ga shubha sannan akwai fitna ta shahawa fitna ta shahawa za a ga wani son shawar dukiya kawai za ka duk abin da yake iya yi wani kuma shawar ta al'aura ta kuma sa ya sai shiga wani kaga fitna ta shahawa وكل فتنة لا بد أن تقع في واحد من هذه النوعين ko wacce suna da kagai duniya suna shiga cikin ɗaya daga cikin wannan nau'uka da biyu wa ala sabili misal indana fi hadi al-asar lil fitna fitna at-takfir wato fitnat kafirtawa mutum ya ce ma kahiri kake akwai wanda ya ke cewa lawa na kahiri kake kuma kana sallah kana komi to wannan fitna ta wata aka wa qad hadara minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi hakika manzo Allah ya tsorata game da musulmi ya buɗe baki ya kafa wani musulmi manzo Allah ya ce ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum manzo Allah ya ce duk wani mutum ya bi dan uwansa ya ce mai kafiri to ɗayan ba a haka dayan su ya dawo haka ko dai shi wanda aka faɗa ma ya san haka nan ko kuma a shi wanda aka faɗa ba ta fi gina ba sai ku dawo da wanda ya shi haka an za ka faɗa ba ka ga wannan fitina ce ka ga wanda fitina shi ba ta fara sannan na biyu akwai fitinatul haraj bi na alƙasa fitina ta kashe kashe وهذا أين ما حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونشيني أين أبنى مضى الله يقرأ كذب منه مضى الله يقول إن بين يدي الساعة الحرب lalle gabanin tashin kiyama akwai kashe kashe qalu ya rasulullah ma haraj ya manzo Allah menene haraj ala al-qatl yake kisa innahu laysa bi qatlikum mushrikin ba wai ana nihin kashe wanda kuma mushrike aka magana ba walakin ya kasulu ba'dukum ba'd sai dai suna cewa za a samu tashin suna tashi kai musulmi da kashe ɗan uwanka musulmi maza Allah ya ce hatta ya kasu da rajulun jara sai mutum ya kashe makwabci ne makwabcin ka na zuwa sallah sai ka za a kashe shi akwai wani mutum da ya ce wallahi wani lokacin ana kuma haram wani mutum da ya ce ba da ga kuma cewa makwabci ne dan boko haram kuma wallahi ƙarya ka da dare an so aka kama shi aka an zai ba san inda yake ba har wannan lokacin ba san inda yake ba a kasance kaga mutum ya kashe makwabci ne wani yi zai da kashe kanan babanin nan kanan babanin wa za a rabarki da kuma abu ta zuwa ta fiye kashe ta ga yanka ba za a ga abinda muka fara da shi yanzu kenan sai ka isa kauye mutum na dukiya sai ya sa sai a sai a dan kanan babanin sa a kan dan uwanka sai zuwa sai sa a kama sa a kashe ka don samu dukiya wannan suna kenan وقال da والذي نفسي بيده ليأتين على zama ba. ba za Allah ya ce na rantsi da wanda yana ce da hannunka Za zamani ya rantsa ga mutane la ya zirin ƙatil fi ayi sai in katala shi wanda ya kisa bai san saboda ya kisa wala ya zirin maktulu ala ayi sai in kutil shi wanda aka ce bai san akan wani dalili a kan shi bai sani imam muslim ya kawo hadisi وهذا من عظيم min من من من عظيم الفتنه وانا يعني كنت في جنوب الفتنه بحيث لا يدري القاتل بأي سبب القتل هل يجوز أم لا شي وند يكسب كم يسا يكسب ولا يدري المقتول نفسه أو ولده وأهله بأي سبب صار مقتولا haka ba wanda aka kashe ko shi ko ɗa ne ko iyali ne bai san min azumi sun su ba to duka wannan daga cikin fitnoni Allah ya ubangiji ya kare mu daga cikin akwai fitna ta juyewa al'amura abinda ka sani baki zai ga ya kuma fari yanzu abinda ka sani bai zuwa bai wanda ka san shi a sama ya dawo kasa yanzu manzo Allah ya faɗa game da wannan suna sai ce sayati alal nas sanawat sadda'at akwai wasu shekaru ne yau na gaba yusaddaqu fiha al-kadhibun za a gaskanta wanda a yi mutum ya ce hesa kaya sai ce kai wallahi ya faɗa gaskiya kuma kowa ya san kaya ne wa yukazzabu fiha sadiq sai a ayyata mai gaskiya mutum na mai gaskiya ya faɗi gaskiya sai a ce ina Allah wa tsaya ta yi wa yuqtaru fiha al-qa'id sai a amince wa mutum amana a amince mai a ba shi amana shi ma za a kira to a ɗaga hannu ne a ce gashi Wai yukhar wani yukhawwan fiha al-amin sai a mai da amintacce mahaifi wa yandiku fiha ar-ruwayd sai kaga mutanen da ba mutanen arewa ba mutanen banza suka magana a jiya amma duk mutumin kwarai zai magana in ji annabi muhammad قيل عمر رويبطة قال الرجل الكافر يتكلم في الأمر العام مش من دبع قوة وصيف هنا بغينا من الأمر المجال دوكا وانا لا يستيق تنتنو أخوي فتنة دعاة الضلال فتنة دمع سو وعزي حالة كفومة وعزي وانا ظاهر دمع كنت تفكيرا ما هل سوينا وعزي waɗanda da kudin suna ba da yanzu suna kawai ce maka ya ce maka shi ya zama Allah tare a kan suna ba kuma zai kira su zo ka hira ko mutum na ya ce maka maganin manzo Allah babu ka a jaye Kala ƙasa kaga suna wani mutum zai so ya zargi ya zagi aisha radiyallahu anha ya zagi sayyidina abubakar da umar kaga suna ta du'a su ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qaratuhum yace wasu masu da'awa ne masu kira ne masu wa'azi ne amma rufe ƙorin jahannam duk wanda ya amsa su ba za su mata ɗaya ku zai fara biya Allah an haifi ya kula ka siffar ta bi su in gane sai ce hun min jildatina wa ya takallamu na bi alfilatina ai su waɗannan mutane suna daga cikin fata fata mu guda kuma suna yare irin namu جمو ومو سيو زي في السيارة ثلاثة ماسة أمونه من الأدرسة لذلك يقول الله إيه وان جزاها بيزور سبيل اللي أمونه ميت ما تقيمين سي مرضى الله يسكي تلزم جماعة المسلمين والإمام إيه إيه وكيف تتزور كالذي نسي جماعة المسلمين للإمام دي عندها المسلمين سلطة وصنع صلى صنع حالك وكيف تتزور شغل كيف تتزور كهذا الإمام كذا تتزور كيف تتزور daga cikin nau'ukan fitna akwai fitnatul mal fitnar dukiya Allah ta'ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ta'ala ya ce abin sani kawai dukiyoyin ku da ƴaƴan suna da girbi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi hadisi Tirmidhi yace inna li kulli ummatin fitna ga kowace al'umma akwai fitna wa fitnatu ummati al-mal fitinar al'umma ta shine dukiya kuɗi duk mai hankali yanzu ya san kuɗi suna takawa wurin da zama tsaye jama'a ko ba haka ba idan mutum na da kuɗi ne sai ya sa a kashe wanda ya kuma idan mutum na da kuɗi ne ya sa a yi mai duk abin da ya kamata ya kiso abin da ya kiso a yi kenan kun ga daga cikin fitina akwai fitina ma akwai fitinatul aulad fitina yaya wanda ke an karanta aya akan wannan Allah ubangiji babu ikon ganewa akwai fitnatun nisa'i suna ta mata wanda yake shi ma qur'ani ya faɗi game da wannan zayyana lin nasi hubbu shahawati min zayyana lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal-lamina wal-qadar madaukakin sarki ce an kawata mutane sun shawoyi na mata da 'ya'ya da kuma dukiya da tarawa na zinariya da azurfa har zuwa ƙarshen aya hadisi ba Allah ya ce ma sarrafa ba a ji fitnatan a zarra ala rijali da nisa ban bar wata suna bayan na wata cutar wa maza wanda ya kai mata sannan manzo Allah ya ce inna duniya falwatu lalle duniya alewace khadra wadda a koriya dan ya sha wa inna Allah mustaqlikum fiha kuma Allah ya mai muku ya jaya wadanda ya kawo wadanda ya jaya wadanda ya kawo fa yanzur kayfa ta'malu da Allah ya kalla ga za ku yi dai ke da duniya wata kunnita ku kiyaye duniya kuma ku kiyaye mata fa inna awwala sunn bani isra'il kana fil nisa dan farkon sunn bani isra'il cikin mata ne mata a asnadiya kaga akwai da mata ke sannan akwai sunnatul kuffar li ahli islam fitnat kafirai da mutanen musulunci wanda kowa ya gani yaƙi-yaƙen da ake yi cikin duniya duk inda ƙasa ta musulmi take kafirci ka son ya so ya yaƙe ta ne to wannan suna akwai kana gani in kana musulmi in ka shiga ƙasa arna sai a musulmi ba ko yi musamman ɗaya kana musulunci dama Allah ba ɗaukacin sarki ya ce waje Allah ba a zafin liba a zafin wajen Allah ba a zafin liba a zafin ya tashi ku da tsarin da cina a kan su yi da kai hakuri wa kama da kuma da tsira ta yi ya kasance mai gani ke nema wa mutum yana gana kuma cewa sai an samu suna tsakanin musulmai da kafirai kuna gani ga sunan ko kasar mu Najeriya sai ka an ce an yi kowa kashin kiristoci ɗan kashin kiyaci a Najeriya alhali kuma kowa ya san al'amarin ba haka ba ga gani in ka ji ba suna cewa na ita ma ubangiji Allah ya kare na ƙarshe shi ne fitnar ta hukku sharfi wa riya fitnar son shugabanci fitna ce mummuna wadda son shugabanci ya yi mana illa kwayar kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce ma su idan jayi ali usla fi garmin bi afdallah min haythu mar'a al-sharf wal mal dini manzo Allah ya ce kura ya ba su yiwa guda biyu da aka kake cikin gargen tumaki ko awaki ba da za su yi ba kai ba da son son da mutum kawa matsayi ko shugabanci wato da kuma son dukiya ga addini ne son da mutum kawa shugabanci ya zan babba a zan shi a shugaba ko shugabancin siyasa ko shugabanci na sarauta ko shugabanci kai har ko nan kotu, son da mutum kawa wannan illar ta kai ga addini ba ta illar da tura kawa tura kawa da gajiyar hawa ba jama'a ina kuma mun gane misali kenan fitinu suna da yawa kai da gaske amma yan gari ba za a ga duk waɗannan nau'ukan fitina suna shiga cikin wa'ansu nau'ukan guda biyu to saboda haka ubangiji Allah ya mana kariya da yan wa musulmi idan muka dibi qur'ani da hadisi in yace fitina tana ba da ma'ana da daban-daban in aka abu fitina nan to in ka diba wani wuri kuma ka ciki fitina ba hakan ta ba ma'ana su guda ba na farko daga ciki akwai alistila wa listiba su suna suna fara ma'anar jaraba kuma yadda Allah ya ce a hasibar nasu an yi turaku a hasibar nasu an yi turaku yace a hasiban nasu mutane suna batu an yi tura kuma kyale su ɗai an yi kulu amin da sun ce mai imani a kyale su wa hum la yuktarun su ba za a daga da komai ba da rawa Allah su yi suka ce ka yi imani ba a kyale ka sai an jarabe ka an jirge ka a jirge ka da kana tsaya kuma ka tsaya wani ya haka jirge bai tsaya a wuri sai ga ya kuma sai ya kuma bude bude to saboda ka in ka da imani sai an garabe ka ana gaban ku da gudan imani nan yuftanun yana mana ba al-ikhtibar wal ibtila sannan fitna cikin qur'ani suna bara mana as-saddu an as-sabil wa rad akan ji mutum daga hanyar Allah ko a dawo da shi ya saki hanyar Allah ya bari Allah ba ku cikin sarki yace wa habarhum an yaftinuka wa habarhum an yaftinuka an ba'd madaukakin sarki ce wa hazar kai hafara ku ya an yaktilu kar su zarrabe ka ma'ana kar su kange ka daga bin hanya ko kar su dawo da kai daga hanyar Allah kana son hanya su dawo su jaye ka kai hafara ku Kada rasu kaga nan fitina tana fara ma'anar a hana ma bin hanyar Allah ko kana duk hanyar a jaye duk wanda yana rawa sannan fitina suna fara ma'anar al'azab

in ka ji qur'ani ya mutu suna ne shirka da kafirci wani wuri kamar yadda yake wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinkum lillah Allah yace ka yaqi hatta ya zan babu fitna rabb shirka da kafirci baya sannan al-wuqu fil ma'asi wal nifaq fadawa cikin sabon Allah da munafici ana kiran shi fitna kuma yadda Qur'an ya ce walakin na kun fakantum an kusa walakin na kun an kun wa saboda haka Allah ya ce walakin na kun sai dai ku fakantum an kusa kun kada kawo da cikin suna masu cikin sako da mulahuci ku dai kun za ku mulahuci shi sa ku lalace kenan fasamtum anfusakum aw qa'atum anfusakum fil ma'asi wal nifaq idan mutum ya ka kai cikin munafiki da ya cikin sunna sannan sunna tana ba da mana istibahu haqqi bil batil rikicewa gaskiya da ƙarya ga gaskiya da ƙarya sun rikice ana fara ina ba cin gare sai a wahala to ana kiran wannan sunna shi ma ga ayoyi nan Allah da madaukakin sarki yace wallazina kafaru ba'dhum awliya wato batarwa batar da mutum ya bace batar ya saki hanyar an fitne wa man yuridu Allah fitnatahu falan tamlika lahu wa man yuridu Allah fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ce duk wanda Allah ka nihin fitinarsa ma batar da shi to fallan tamri ka lahu min Allah ji a baka in Allah ko daga Allah ne Allah ya ne fatar da mutum ta rade mutum ya bace da ana kalla da shi ana kudi ta rade ya bace ya bace to kaga ya shiga fitina ke fitina tana fara mana a kashe mutum a kama sai zan ba shi ma ga tunan Allah ko mutum sarki ya faɗi yadda in khiftum an yafnakum alladhina kafaru لا ترجو أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين عذاب لكم عدو to saboda haka in kuntum an yaslukum alladina kafaru in suna jin tsoron kafirai su fitne ma su kashe su ko su kama su samu sarka ko zama bayan da sannan suna suna fara mana ikhtilafun nasu wa adami ijtima'i qulub sabanin mutane sabanin da aka samu kuma suna ga masallaci nan ga masallaci nan amma kowane bai sauran ka za ka samu matsala suna ke ko ya san jama'a ta su amma kuma zuka san daban to saɓan nan da ake samu tsakanin mutane a rikici babu haɗuwar kai wuri guda ana cin fitina kamar da Allah ya faɗa a wanda yake lokacin ruwan mu jayo abin da dukansu akwai inda suna suna fara mana hauta akwai inda suna suna fara mara ƙonuwa da wuta duka dai wannan a taƙaice dai abuna wanda yake yana yana da ma'anoni da da cikin ƙur'ani kenan daga cikin hikima ta ƙur'ani shine ƙur'ani ya ambaci abu amma ma'anar shi daban da ta saboda hikima ta Allah daga cikin akwai lafazin fitina, kaga ya ba da ma'ana wajen kusan ma'ana goma sha wani shi ƙur'ani da gizo to yanzu nukta da muka karshe shine hukukul fitna wa asbabu faruwar fitna shi wai fitna tana faruwa ko ba ta faruwa shi ne mi an musabbabin da yake kawo ta saboda ka fitna tana faruwa wa min hadi rasulullah alladhi huwa khayrul hadi al-istidlal fitna qabla nuzulha na daga cikin shari'a ta manzon Allah ko shine ya ba da labari ga auku abu da ai shirka har abin ne kuma bitasallumi bil ilmi wal basira azan an yi damara ta hanyar ilimi da basira da abin da in ya taho ma al'amali wal ijtihad ta da yin aiki da kokari wal istidad da kuma yin shiri to kawai ka shi yasa ina duka ga mutum bai shiga masu suna wato akwai matsala alfitan wasi'atun fi ummatin muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunan wa qadran fitina tana hawa cikin al'umma annabi muhammad duniya ta tabbatar da haka kuma kaddara ta tabbatar da haka wala budda min an yaka ma akhbara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu makawa abinda manzo Allah ya babu labari ya uku manzo Allah ya ce akwai mutmutita ومن ثم فلا بد من التبصر بها بعض المقالات الأنصى بصيرة بدؤ بالله النبي بعض الأقوى الشكارة دمو إن يسوي فاوية الظلة فأقاب بصيرة أدانا أدلة للي تبص ذي فاوة walin idadu laha kuma ai ne shiri wal hadr minha kuma ai hasara ai kafa bal yajibu mudha'afat al hadr minha fi asrina yace kai bal ma wajibi la ma alillinka hasara da kafa kafa to wanda zamu yi لأننا سرنا أقرب إلى أشراط الساعة دين مؤمن كسا قالوا من مما كان عليه المسلمون منذ أربعين أشر الأربعين ya wato sama ga arba ta aka karnin arni goma sha da kuci mu mun kuma tashin biya. ga wani hadisi wanda maza Allah ya basa game da aukotu din nan Usama bin Zaid zai ga radiyallahu anhu wata rana yace a shafar nabi kuma ala udamin min aqamil madina wata rana manzo Allah kuma ya taho sai ya kalli tudanni da kuma duwatsun madina ثم قالت ليتي هل ترون ما أرى ما قالت كنا قرأنا قليب وأرى كيف بسك يشوف ما قالت إني أرى مواقع الفتن ni wa ina ganin wuraren faɗuwar fitina khilala buyutukum tsakanin gidaje kuma ina ganin ga suna faɗuwa kama waƙi alƙasar yadda kasan inda ruwan sama take faɗuwa imam nawawi yace wa tasbih bi mawaqi' bi mawaqi' al-qadri fi kasrati wal umumi abin da yasa manzo Allah yace yana ganin suna tana faduwa tsakanin gidajen mutane kuma faduwar ruwan sama yace kabar da yawan fitinun da kuma gami wa kun gami da kowa gidan kowa ta yafa yace innaha kathiratun wa ta'ummun nas la taqtasu bi la'ita za ta ga mutane suke manta da kowa haka manzo Allah ya faɗa jama'a za akwai fitina ko babu akwai fitintunu suna haɗuwa gidajen mutane akwai su gidajen malamai akwai gidajen ladannai akwai gidajen 'yan siyasa akwai gidajen 'yan kasuwa ko ina tana tana fada jama'a ko akwai da ba ta fada ko ina tana fada sannan ku zai fitul yaman sahibu sirrin da jin sallar sama wata rana ya ce kunna inda kuma mun kasance wani sayi na umar radiyallahu anhu faƙala sai ce sami a rasulullah ma ya zuku fita shin cikin kuwa ne na ya ji manzo Allah na magana game da fitintunu faƙala ƙaunar sai wasu sa suka ce na hannu ina mun ji yana faɗa yana faɗa da Allah faƙala sai ce la'allah kun ta'amuna wa iyali da makwabci ne قالوا أنزل إيه قال سيسي تلك تكفرها الصلاة والصيام والصلاة أيوة نفسنا فكانك لما قلت تلك فتنا إيال الكفتين جدا ومن صلى أزمي لصدق سنة فنك يوانا يسي ولكن سيدنا أبو سيدي أيكم سمع النبي ويذكر التي تموت موت البعض wane ne cikin ku ya ji manzo Allah na magana game da cikin sunna suke mulliya suna juyawa da kasan tabuwar ruwa in hadari ya taso ko kuma in iska ya buga irin manyan tekuna kaga tabuwar ruwa suna wani tuntuya haka irin wannan suna da ke tambaye ku nan kan fa al al'auru sai da kowa ya shiru fa ƙulfu sai ce ana da ni ƙara sai ce an ka lillahi abuka ina haɗa ka da Allah saboda babanka ta taɓa jin wani abu game da suna ƙala huzaifa huzaifa ya suke sami ishi rasulun na ya kun laji manzo Allah ya cewa turadul fitanu al'al ulubi za a bi da fitinu kan zuka yace kal hasiri udar udar yace kamar shimfiɗa san ka san ka suna za a bi bijirwa da wata in ta wuce a bijirma da wata in ka wuce a kama son dukiya ko kan fasikanci ko kan kafirci ko wani abu in ya wuce baka amsa ko ne su fa ayyu qalbin ushriba duk zuciyar da aka shayar da kan fitina nuka tafiya mai kusan sauda za a mai kai gobe iya zuciya ne akwai mutanen da an samu sun suna suka karba za a rufe ɗigo ga zuciyar su baki wa ayyuk albin an kara kuma duk zuciya sai mutum wannan suna su ba ita ko za a mata ɗigo fari da zuciyarta nuki ta fiha rufin bai ba yace hatta tasira ala qalbayni tarbace akan zukata guda biyu baki da fari ala abyad mithl safa salat dhuhur fitna duk wanda ke ɗigo fari ita wannan fitna ita ba ta ba da shi dama bai rade ta ba jama'a ina fatan mun gane magana shekaran zai wani mutum ke mana suka ba mu labari ya ce yanzu suna daga da aka faruwa cikin yan ta'adun cikin daji ya ce za a tsaya yan suka muke aka mutu yanzu saboda allah me ba wata yi mutu ta yi muku makarantar zirce a ta yi muku asibiti zirce a ta yi muku gomar sai a kan zirce a ya ce kai hada burkullanku burkullanku da wuka abin da hada su gomar ta a to mi amma ko gare ku sai a shigar da wannan abin da kike cikin da kasan sai ki fito kama muna mutum ya dubu gwamnati akwai matsala ko ba ku wala sai ga bahilla da ya kafa sai da ku ku tsaya da wa wa da gaskiya shi duki ya ka ta ko dai ko ko a ka mutane duniya faɗa mana gaskiya in faɗa mana gaskiya mun gano wallahi muna kashe muna kashe ce to wallahi ina faɗa gaskiya ai commissioner wani ya barta ne ya ɗari ne da ke ai wani alhaji wani kan birni ya barta ne nike da ke to za mu tafi mu kwashe su ke ku faɗa musu mun kwashe mu ke da su to kai nawa gari da a ni iya ka ta sami ya goma dai gari to goma ka rike abin ka yi muku zaba ku zuma akwai suna ko babu to shi ke sai a taho a shigar da son suna cikin zuciyar mutum in ya karɓa a faru waɗanda to haka ba za ka iske matasa a lokacin da aka zo da boko haram sai a kai matashi ka zo mu je in ka shiga boko haram in kai fi zuwa kuma kuma za mu ba ka miliyan goma kuma wallahi mala da zarar matashi ya sati biyu ba sai a ba ka miliyan goma sai dai haram kaga an cikin suna zuba da suna to saboda ka yanzu haka in ka ga matasan wani kwanne suka shi kuɗi bai da kuɗi shi ka za a ga abubuwa da ɓar da su shigo matasa sai abu ne ta ba su tsoro fitintinu gidajen mutane suna sun shiga malamai suna wa nan suna cikin yakin waga na sai wata kuma ballewa in ba kai ayyuka kana malami gidan ko ta kira ta kasa magani تترك في تلك الفلوس في الشبوك فما يدر ان الله يبعد رباك تبرك وقت كنا ولا بعضنا ولا اصحاب بعض يقوى مسلميكي كاوس ميكي كاوس أسباب لا شك أن هناك أسباب لوجود الفتن وهي كثيرة جدا لكن نذكر شيئا قليلا فوق الإطاعة نحن قد جاءنا كاوس هنا أقوي الجهل جاهل شيء كاوس ka zama a fara yin gina ni ko na kawo da kuka yin kawo sabubban da kawo suna duk wanda suna da kargani ma da saboda a cikin daji can ɗara ɓanna da wanda a cikin birni da wanda a cikin ofis da wanda ka har cikin masallatai ma ka shiga wallahi ma na akwai jahilci inda za ka ga wani jahili a cikin masallatai ta ce wallahi ka za a yi ce to ma faɗa mana ina an ta zai ce babu amma dole sai an yi akwai suna ku babu in ma lafi sun fito sun fice ba a yi haka da zai ce wallahi a gama ko malaman tsoron jahilai ko a shi malam kamun ke wata rama wani jahilai ta yi shaƙi malam jikin masallaci limani shi ka ba su sallah ba ya ci kula duk ina in kuma ba suke a ce wani mutum ɗaya ta ce ya ci kula limanin ko wani ba sallah Ah, to ne zai haka kula ta an gurin suna suna suna sallah ya zuwa sai ya zuwa ba sallah ah, to ni ka ba ku sallah kuna ganin an shaƙe ni za a fitun sun mutunci na zai kyale ni to miji sa in gudu an jima kenan kawo wani mami da an ka aika sai an masara goma sai aika gida ne an kuma zuwa zuwa la kawo baka yanzu an kuma gida amma ran kuma wani masallaci ba haka wani Eh? wallahi ce gawa ya ce shi ya so da matsala wani ta yi maka rago ko da an ko da an ka kankara liman ya kai gida ko an fara kurba sai an kwamiti sun kuce wallahi aika a kawo maka sai lima ya hasala shi ko da la'asar sai zai ƙetowa magriba ta ya ƙetowa jama'a ba a yi mana da lima an taɓe shi to dama fitintunin ko ina suna faruwa daga cikin abin da kawo matsala shi ne jahilci menene matsayin limanin mugare ne ta ga yan cikin masallaci in mun kai ta waje ni an matsayin shugaban mugare ne shugaban mu na to Allah ya kama bari a wadatar daga cikin asbabu fitin akwai al-bu'd al-manhaj sahih wa ittiba' ash-shubuhat ni tanka ari ingantacci na addinin musulunci ga yadda Allah ya ajiye ari ne cikin Qur'ani da hadisi a kauce to da an kauce ne duk za ta faruwa wallahi na idan ka ga an mare liman ko ka ji an ce liman na zama mun bari a kaɗo shi kasa to an kauce manhaji wallahi na sai wanda cikin babu fitina akwai ishi ba hawa biyar son rai ni haka rai na ya gwada mini kuma haka za a tawafin ya dace ko bai ba haka za a yi in ba haka ba za ta yi tawaki gaba sai da komi komi za a yi ko gidan siyasa in gara biyar son rai wani wani za ta yi ba a daidai sannan daga cikin babu fitin akwai algulu wuce wuri mako a tsaya daidai wa daidai inda ya kamata a tsaya ba a tsaye a wuce to da an yi haka da su suna suna sannan akwai a isha'a jita-jita sai da ya ce kai na zata na kuɗi ba ta <laughs> yi eh? ma da su wallahi na su kai kawo <laughs> eh, da zara eh, aka ce ma <laughs> jita jisira ba ko cikin siyar da jisira ko yan social media da jisira na cikin Kan daga ciki akwai azulmu wa biyar da zalunci da kuma bacewa adalci Allah da bi adalci ba sannan akwai hukun duniya wani siyar da mutu son duniya da mancewa da bukuwa akwai alfurkatu wa asu. rabuwa rabuwa kawuna da ta asu ta'assubanci ce wallahi masallacin da dole hausa su shi duk wani rahoto wallahi jari ne a rahoto a kasu kashi biyu sannan akwai dokul iyali wato raunin shugaban in shugaba na da rauni za a samu matsala akwai dokul iman ko iyali raunin imani ko kuma bacewa imani ba to su zurkun najatul fitnat hanyoyin fita daga fitina ya za a magance su yace talabul ilmi shar'i wal amal bi wallahi ne ne shi yasa ko masallaci aka so a dinga fara karatu a sa karatu cikin masallaci ana karatu yanzu na kana gani an gane su ilin fulani duk wata yi suna bayan suna saba lahiya lafi a kuma tsaro a lahiya akwai akama su bil qur'ani da suna, riƙe da qur'ani da suna. akwai at-ta'awuzu da min idraki fitna mutum ya kare neman tsarin Allah kada ya tsara da shi Allah ya tuna gada aka hoɗi nan da can Allah kada ya kawo nan Allah kada ya kawo mi ita Allah kada ka nemi da suna ko ta yi neman taimakon Allah tsarin Allah daga suna sannan akwai lujumu jama'atul muslimin wa imam mutum ya lubanci jama'atul muslimin da jama'atul akwai taqawiyatul iman karfafa imani akwai tasbih shubuhat akwai a tasabbut bil asmi al akhbar neman tabbaci daga labarin ya an ka hude akwai al wa insaf adalci da kwatantawa sannan akwai addu'a yin addu'a wal lujuu ila Allah ta'ala kuma jigina zuwa ga Allah sannan na ƙarshe akwai ikhtiyar suhubat salihah zaɓen abokai na gari in ba ka da abokai na kwarai kai tsaye aka tace ka wallahi ka kai suna ba sai inda kake ba to muna kuma Allah ta'ala ya samu a ashe ne na na yi wasiyoyi babu lokacin zan ɗin su saboda ya lokaci ina fata ina kuɗi daidai Allah ta ba Allah ko ya da Allah ka yafe mini dama abin da faɗa kaɗan ne da gaskiya da rubuta, na ya tsallake abubuwa dama saboda shi lokaci amma muna kira ga matasa da cijai abin da kuma da cijai in sun haka suna suna sauran gane da cijo suna cikin karo tun daga naci ne na ganin amma wallahi yaro matashi sai ta kawo bakin nan wallahi kuma na ganin to ga da cijo ana son su din kawo hannun gane tun da wuri ai musu faɗa kai wallahi kawo sun da jaidai shi da cijo ya gano nan ya gano ga bala'i nan amma shi yaro bai gani to saboda haka muna yi ga dattijai su ku matasa su dinga ba malamai da su jawo muhimmanci in eh, akwai da da wuri a dinga sa su gaba da malamai a dinga sa su gaba duk wata yana cikin dawo za su na ganin Allah magana mu muna roƙo Allah ba da cikin sarki shugabannin wannan masallaci Allah ya saka mu da wanda yake muna samun labari ko Ramadan wannan majalisa da kuma da kallon mutum abu da su a cikin garin da da yan kwamishin na su rike gaba an yi lahiya an yi lahiya Allah ya fata da alkhairi shugabannin kungiya tun daga shi profesa shugaban kwamiti da ka a cikin dr abdul tun da yake insha Allah ta'ala mun ji domin-domin cewa profesa zai wakilta mataimaki ne na shugaban wannan matsalaci muna roƙon Allah da cikin sarki ya ta albarka kuma abdullahi dokta da hannun ya kawo kai shi tun dazu muna fata Allah ya saka da alkhairi a nan za ka sa akwai kane na kuma ma malamin imam a sheik hussein da a abu giro allah ya gafa kawo a sheik abu giro allah ya kara mashi cikin albarka da su kaɗan masu numera su ne abokai na dama da wata da wani tefa zan daga da zan daga da wakin nan فما كان من من ثواب فمن الله وما كان من سبع فمني ومن الشيطان واعوذ بالله من assalamu الرجيم wa rahmatullahi wa barakatuh wa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور شيخ إمام سليمان باو أرغونغو shugaban majalisar malamai na abun da lokar gamman a mufti na yan na abun da lokar gamman